qui vont pas capter la deuxième partie, mais la deuxième partie, la partie la plus importante parce qu'on radicale dans un instant. Et je vous dis comme d'hab, God bless. Peace Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Aisha Sula ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na wannan dare na Juma'a 26 ga watan Yunin shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa jamhuriyar Nijar ta bi sahun sauran kasashen duniya domin tunawa da ranar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware 26 ga watan Yuni. A Najeriya kuma za a ji matakan da hukumar kula da lafiyar abinci da magunguna ta ƙasa reshen jihar Adamawa ta ɗauka a yayin irin wannan biki. Muna nan tafi da shirinmu na musamman daga Kamaru. sannan za mu ka muku labarin wasanni a takaice. To amma kafin nan ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO tana bukatar sama da dala biliyan 30 ta shirya kana ta aiwatar da gwaje-gwajen COVID-19 da magungunan rigakafi da kuma jinya a cewar kungiyar a yau Juma'a. Wata kungiyar haɗaka karkashin jagorancin WHO wacce ta mai da hankali akan dakile yaduwar coronavirus tana sa ran samun kudaden domin gaggauta kokari da take yi ta taimaka wa ƙasashe da ba su da arziki. WHO ta faɗa a yau Juma'a a wata sanarwa cewa Shirin gaggawan na kungiyar haɗakar ya haɗa ne da gaggauta ayyukan ci gaba da tabbatar da adalci wurin raba kaya da kuma ƙara yawan kayan jinya ga ƙasashe masu tasowa daga tan miliyan 245 a yanzu zuwa tan miliyan 500 kafin shekarar 2021 da kuma ƙara yawan magani da ya kai ɗauka biliyan biyu kafin shekarar 2020 wanda a halin yanzu ake ba waɗannan ƙasashen ɗauka biliyan ɗaya. Hukumar kiwon lafiya ta duniyar ta ce an riga an tara mata dala biliyan uku da miliyan ɗari hudu na gudanar da wannan aikin amma kuma ta gaza da biliyan ishirin da takwas lamarin da yasa take da bukatar dala biliyan goma sha uku da miliyan ɗari bakwai ruwa a jallo. a yau juma'a ne ake sa ran kwamitin yaƙi da coronavirus a nan amurka zai yi jawabi ga jama'a mataimakin shugaban kasa mike pence shine zai jagoranci taron jawabin a karin farko ga jama'a a cikin watanni biyu da yammacin jiya alhamis yayin da yawan coronavirus ya kai matsayi na tarihi a nan amurka fadar white house ta shigar da wani jawabi ga kotun kolin kasar tana buƙatar kashe dokar kiwon lafiya mai rahusa wani tsarin kiwon lafiya da ake kira obamacare ba kamar sauran kasashen yammacin duniya ba tsarin kiwon lafiyan amurka yana haɗe ne da ayyukan yi tun lokacin da aka fara aiwatar da dokar hana zirga-zirga a amurka miliyoyin mutane ne suka rasa ayyukansu da inshorar lafiya sai dai ba kowane aiki ne ke bada inshorar kiwon lafiya ba lamarin da ke tilasta mutane suna sayan inshorar lafiyarsu manufan tsarin inshorar lafiya mai ra'usa ita ce taimakawa mutane su sayi inshora mai sauki kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta faɗa wata sanarwa cewa yunkurin da shugaba trump da kwamitin yakin neman zaɓe na republican ke yi su cire kariya da kuma gajiyar inshora mai ra'usa ke baiwa jama'a a tsakiyar yaƙi da coronavirus wani abin rashin tausayi ne da kuma rashin imani labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau Juma'a Majalisar Ɗinkin Duniya ke bukin cika shekaru 75 da kafuwa a wani yanayi da ya babbanta da lokacin da aka kafa ta a cikin shekara 1945 a birnin San Francisco na jihar California ne aka tabbatar da dokar kafa kungiyar ta ƙasa da ƙasa. An kafa kungiyar ce da zammar kawo ƙarshen zub da jini a yakin duniya na biyu. kanan majalisar kuma ta fito da hanyoyin sasanta gardame-gardame tsakanin ƙasashen duniya a cikin lumana. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce majalisar tana cika shekaru 75 ne a cikin wani yanayi da duniya ke fuskanta na tashin hankali da kuma kalubale. ya ce daga cutar covid-19 zuwa matsalolin canjin yanayi daga wariyar launin fata da rashin daidaito sai kuma batun rikicin duniya da muke fama da shi a daidai wannan lokaci kuma muna tare a matsayin al'umma guda da tsinkaya iri guda wanda ke kunshe a cikin dokar da ta kafa majalisar domin kyautata rayuwar wata rana wani dan rajin demokradiyya a hong kong joshua wong ya ce yana sa rai shine babban wanda ake aunawa a shawarar dokar tsaron kasa wanda akwai yiwuwar kada kuri'a a kanta a 'yan kwanaki masu zuwa wong kuma mai sukan lamirin dokar majalisar dokokin kasar china ya ce dokar za ta rushe 'yancin walwala a birnin na hong kong jaridar global times da jam'iyyar kwaminisanci ta kasar china ke tafiyar da ita ta ce akwai yiwuwar 'yan majalisa za su tabbatar da dokar nan da ranar farko ga watan yuli wato ranar laraba mai zuwa a wannan rana ce kuma ake sa ran kungiyoyin rajin demokuraɗiyya za su gudanar da taron shekara domin zagayowar ranar mika birnin hong kong da china daga mulkin birtaniya shekaru 23 da suka shuɗe daftarin dokar da yana auna masu fafutuka da ake ganin suna jayayya da tsoma bakin beijing da suka hada da masu rajin ballewa da kuma masu shishiji da kasashen waje da ƙarshe yau juma'a wata kotu a pakistan ta kammala shari'a ta kuma yanke hukunci akan wasu mutum biyar da laifin shiga kungiyar alkaida da kuma taimakawa ayyukan ta'addanci wata sanarwar da ma'aikatar yaƙi da ayyukan ta'addanci a lardin punjab na cewar kotun da ke birnin gujranwala ta samu mutane ne da laifin tallafa wa ta'addanci da ajiyar abubuwan fashewa da shiga kungiyar da aka ayyana ta 'yar ta'adda kowane ɗaya daga cikin mutane zai zauna a gidan yari ne tsawon shekaru goma sha shida da cin taron laifukan kuɗi sanarwar hukumar lardin punjab ta ce an kwace kadarorin mutanen guda biyar mutanen da sun hada ne da abdalla umairi da ahmadur rahman da asim akbar sa'id da muhammad yakub da kuma muhammad yusuf kuma an kama su ne a wala mai nisa kilomita 75 daga birnin laho a cikin watan Disamba shekarar 2019 a lokacin da suke shirin kai wani harin ta'addanci a cewar sanarwar. Pakistan tana cikin jirgin kasashe da kwamitin yaƙi da laifukan kuɗi na manyan kasashen duniya ke sanya wa idanu. Kana tana kira ga ƙasar ta ƙara kaimi a yaƙi da take yi da masu tallafawa ayyukan ta'addanci. Labaran duniya kenan Baba Yakubu Makeri ya karanto mana daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu inda za a ji cewa jamhuriyar Nijar ta bi sahun sauran kasashen duniya domin tunawa da yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware 26 ga watan Yuni inda hukumomin ƙasar suka isar da saƙo ga 'yan ƙasa kuma suka yi bikin lalata ƙwayoyin da aka kama a shekarar da ta gabata. Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoto. Jamhuriyar Nijar ta bi sahun sauran takwarorinta na duniya domin tunawa da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi. A lokacin da yake wa 'yan ƙasar jawabi a madadin hukumomin wannan ƙasar a kafofin yada labarai na gwamnati, ministan shari'a Malam Umaru Amadu yana mai cewa. A jamhuriyar Nijar ba a sarrafa miyagun ƙwayoyi, amma kasancewar ƙasar na tsakanin afirka ta sararin sahara da arewacin wannan nahiyar shi yasa jamhuriyar nijar ke kasancewa kasar da ake bi domin neman safarar miyagun kwayoyi ta ƙasa ko ta sama ko ta ruwa kuma wannan kwayar ana aikata ne zuwa ƙasashen turai ko ƙasashen asia ko da yake ana barbada yar kalilan domin masu amfani da ita a nan cikin ƙasar mu domin hukumar da ke yaƙi da miyagun kwayoyi optris ta wannan ƙasar a wannan shekara ta 2019 ta samu kididdiga kamar haka gram na kwayar ganye miliyon 6,292,826 gram na cannabis miliyon biyu yayin da aka samu gram na cocaine takwas, sai kuma kudaden kwayoyin sun kai biliyon takwas na sefa duk wani ta'addanci kudaden kudaden safarar kwaya ne ke tallafa masa wannan shi yasa ofishinsa ɗaukar matakai na yakar waɗannan ababen guda biyu a bana yaki da miyagun kwayoyi ya mayar da hankali akan matsalolin kiwon lafiya da abin da yake haddasawa domin sanin yadda za a tunkarar abin a fannin kiwon lafiya a garin birnin kwanne ma an gudanar da bikin toye kwayoyin da aka kama a shekarar ta gabata inda babban alkali mai shigar da kara a babbar kotu da birnin kwanne sadu Rajijibu ya yi wa manema labarai bayani daga bisani kamar haka. Lili wannan buki shine kowane shekara. Kungiyar mai zaman kanshi da yana na kasashen na duniya gaba dai shine ake saboda shine yanzu muna nan dan mu kone su kuna gani kuma haka ne ana nan gayya nan. Shi ko takarar ofishin shugaban gundumar birnin Kwanni kiraye ga sarakunan gargajiya da su faɗakar da al'ummomi game da buƙatar taimakawa jami'an tsaro a cikin wannan aiki yaki na yaki da sarfar miyagun kwayoyi. Sarakuna da ku muke ya kamata duk ku kawo gudunmawa ku cikin wanga aiki da jami'an tsaro da justice suke yi na lead contre la drug. Ko ya mugu abu ne yana sa hoka yana sa mutum ya yi kishi babu abin da bai abin da duk ke zuya ma mutum hankali da an zuya hankalin mutum komi yi zai karshen ta ma ya dawo ma gare mu mu da kanmu ya halaka mu kenan vraiment kamata waɗanga sojawan mu da shizojin mu mu kawo musu gudunmawa. mu kama musu aiki ne na kasa suke yi ba nasu su kadai ba mu ma sai mun sa hannu ana wa'azi cikin radiona kenan zancen koya ma ana iya yin wa'azi bisa shi shan koya ya kamata a daina birnin kwanni haruna mamman baku sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to a gaida haruna mamman bako Idan muka tsallaka Najeriya kuma, shugaban hukumar kula da ingancin abinci da magunguna shiyar Adamawa Alhaji Muhammad Bello Idris ya bayyana yadda za su kara kaimi wajen yaƙi da sha da safarar miyagun kwayoyi da ka iya illata rayuwar ɗan adam a zantawarsu da wakilinmu ibrahim abdulaziz za mu riko mutane ne za a sa musu allo an ko dai wani abubuwa haka to kasan dole waɗannan abubuwan dole a kusanci mutane sai dai ba za mu aikin ba su kaga wannan fannin yana zai za ga cewa wani lokaci kila ɗari ɗari yara ko amma wannan ba zai hana mu mu je mu aiki mu ba sai dai kawai inda za a je duk dai abin da ya kamata mu yi a yara za su yi no duk a matakin da ya kamata mu dauka na cewa ba a kusanci mutanen nan sosai da ya kamata ko kuma a nan din inda aka zo ba ka zo kawai za mu sa su cikin wannan sai ba kun da muka dan ware nan za a fara sa su a gani amma duk da haka yanzu na ana saurin yi know a yi abin da ya kamata a yi ba wai a bata lokaci ba ko a bar tura da abin da ya kamata a yi ko da ma za ka hukunta mutum ne eh an ji za ka hukunta haka ga laifin da ka yi ga kuma yadda abubuwan yake amma yanzu ga wadin zai kana da zai karbi ka beli ka je ya karbi ka beli ga shi muna so ka rinka zuwa kuma sati sati ko sati biyu biyu har lokacin da kotu za su fara yana ayyukansu. Tantan nan kuna da wajen da kuke killace? Insha Allah akwai wurin da muke amfani da shi dama can ino mm. sel ɗin namu na dawa. wanda aka bin da aka gina waɗannan to dole ne muka je yanzu muka gyara wajen ino saboda mun ga dan killace mutane tun da dai waɗanda dai suke wajen mada su muna da tabbaci kan waɗannan muna tare da su ba ne su ba wani yana problem kuma waɗansu ɗin ma da abin da yasa suke na har yanzu beli ne da muka ba su kuma ba mutane idan tabbatattu da za su iya zuwa tafi da su shi yasa har yanzu za ga da wasu suna nan amma duka yanzu shi lauyan ya riga ce a basu beli kuma a tafi da su amma ka kuma ko da ma za ba da beli din dole akwai sharuɗan da muka ce fada kuma dole sai in ka ce wani za ka iya amma wasu ko wani ma yayan wani cikin yaran mu muka ce tafi ce a'a ga gaskiya na tafi da wannan yaron ni ban da tabbaci jin zan iya kawo shi to eh. ka ko ne wani ya ga maka irin wannan mm, mm, mm. ai to kaga yayan sa fa kenan sai muka je ce dai a dai je su je gida ko yaron yana nan da yana ta damu amma na ganin jiya dai sun ce wani ya zo su an tafi da shi kamar misali zai sai ji kan cewa kamar wani laifi ne za a iya bada beli kuma akwai wanda ba za a iya bada ba misali kamar a dillalin tabar wiwi ko kwaya ko kuma a hata da na tabar iblisu wato koken da makamantansu. Mm, eh ino kaga kamar demu mu amma ko ma dai menene tunda ai you know a kamun ko eh, na huna eh, bilisin ne ko tabin wiwin ne din me ko mene don waɗannan abubuwan you know ba hana beli ba mm. kawai dai belin tabbacin da cewa eh akwai mutum da za a iya bayan an tabbatar da shi kuma ga aikin da yake gashi mm. ga kuma shirin da aka bada na belin inda za ka iya cikawa mm. dole za a ba mutanen nan beli eh to kasan so da yawa za ga yaran nan rashin aikin yi suna nan kawai no zaman banza ba su da wani ino aiki da za su yi ta kuma abokai banza da suke da shi waɗannan abubuwan to za ka shi yasa so za ka kawo mutum na nan da mutum zai fita ne je aiki mai za za yi shaye shaye amma ana zaman banza ba komai mm-hmm. za a ka ga yin waɗannan abubuwan mm-hmm. shi yasa ina ake samu yawan masu shaye shaye. Mm-hmm. Alhaji Muhammad Bello Idris kenan shugaban hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a jihar Adamawa. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. Ƙungiyar haɗin kan Turai suna zargin ƙasar jamhuriyar Kamaru wajen take haƙƙin bil'adama a ɓangaren masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila. shewar dakarun tsaron ƙasar suna cin zarafin al'umman wannan ɓangare da ma yin amfani da ƙarfin tuwo wajen hana irin tashe hankula da suke afkuwa a wancan ɓangaren. Alhaji Garba Abubakar mai bayar da shawara ne ta ɓangaren zartarwar ƙasar jamhuriyar Kamaru. Wannan zarge da ƙungiyan turawa suke wa ƙasan Kamaru wannan bai cancanta ba kuma ba daidai ba ne me isa suke zargan cewa gwamnati sojojin kamar suna take haƙƙin bil'adam me isa ba sa ce wa'annan wani suke so a raba ƙasa su ma suna take eh, haƙƙin bil'adam sun kashe mutane a ƙauyuka sun kore su sun ƙona gonakinsu sun ƙona dabtoci sun ƙona abu makarantu sun yi me isa ko da su fito sun ce musu allah wa rai ba to abin da suke so da kasan kamaru ina tsammanin suna so su kama kasan kamaru ne su kwashe duk arzikinsa kamar da suke a shauran kasashen ina koyon su yi lissafi da kyau kamaru wata ƙasa ce daban kuma muna kiyayewa su abin suke so su raba mu ba za mu wannan rabon ba kuma na roƙon yan uwanmu su tashi tsaye su hangi wannan al'amari su yangi wannan al'amari domin mu so ƙasar mu afirka mu so kasashen mu kuma kowa inda yake ina roƙon mu ba mai yi daidai sai Allah ba mai yi daidai sai Allah to amma mu kamanta abin da ike raba mu mu zo mu jitu Alhaji Shamsu dan bangaren garin Baminda ne ga hirar da muka yi da shi kan al'amuran da suke gudana a sashen yan awarin da ake zargin su da neman datsa kasar jamhuriyar Kamaru gida biyu. Zargin da ake yi gaskiya ne domin babu hasashe a ciki dalilin da ya sa shi ne menene ana toye wa dan adam hakkinsa musamman ma wannan wato sashi namu na ingilishi a yau muna cikin wata wato masifa na maganan amba amazonia yan a yanke ko taware wayanda suke damu wannan gari namu to amma abin mamaki shine menene an bar yakin in akan ainihi wanda za a yaka abin ya dawo kam farar hula wato musu civilians kenan wanda a kowane lokaci mutum bai da incin ya iya yin wani abu daga dan sanda ya tare ka ka san kai a matsayinka na terrorist ne sunanka ya ga ya zama kai terrorist ne kai dan ta'adda ne domin ko wani magana ɗaya baka da shi da zaka iya kare kanka kofi ɗaya da zai iya kare ka a gaban ɗan sanda wanda ko da a ce yau da laifi ya kama ka da za ka iya ƙoƙarin kare mutuncinka da na kanka asali diga ma sun ganka sun kama ka diga duka in ma kana da sa'a kenan wannan ka sha duka kawai yanzu yanzu nan shi a ɗauki ka a harbe ka a ɗauko wata bindiga da aka kama a wajen yaran a saka ji kusa da kai a ce ai kai dan ta'adda ne ainihin abin da yake faruwa kenan sannan so da yawa control ya yi yawa wato ainihin bincike ya yi yawa mutane na nan su wanda suke dan sana'a kamar mu ce aikin taxi da aikin acaba wayannan aiki ne wanda muka sani cewa mutane samari da yawa sun dogara da shi da wasu ma da shi suke ciyar da iyalansu amma daukan za a dauki 'ya'yan dalibai na wato ainihin jami'a tafiya da su bambili nan ko kusa don guntun ƙauye ne can inda hakan boko yake tafiya amma kafin ka isa bambilin nan sai ka hadu da wajen bincike ya yi guda takwas wani tarama kuma kowane bincike shi dan taxi dole ne zai ci kuɗi ya dinga ba mu kowane dan bincike daya jaka dala ɗari ba su ɗauka ƙasa da dala ɗari. ko yaya matsalar karatun boko a bangaren naku sannan ta fannin maganan boko dan talaka shine ya wahala domin za ka gani 'ya'yan talakawa su ne suke zaune a gida yanzu sun zama wanda su ne talla suke yi tallan in ma yanzu ana kokarin a hana su domin cuta na covid-19 ya kawo mana kallo da yawa yara suna zaune kai boko ma da aka ce a koma wani gefen wa'anda za su yi jarabawa su ma dai bai tsaya da karfin gwiwa ba domin yawanci babu malaman da za su iya zama su zo su karantar da yara yadda ya kamata kame kame kawai ake yi a komai gari komai da ka sani wanda ya shafi harkar economy ya gangara sabila da wannan cutar da ya zo sannan lokaci ne wanda ya kamata a ce an yi yanke wuta tsakanin wa'annan kungiyan taware da ita gwamnati amma a hakan duka bai ja komai ba illa ana zaune ana faɗa ana yaƙi da cutar covid ana yaƙi kuma da harbe-harbe tsakanin sojoji da nan yara na daji kaje zauna zamu zauna wani za'ili zaka ga an fara harbi a yi awa uku bindiga kawai kake ji ana ta harbi ana ta harbi ana ta harbi amma insha Allahu gari zai waye ba za ka ji an ce an kashe yaran dajin nan ko guda ɗaya ko biyu ko uku ba ko a'a an harbi dan sanda ɗaya biyu ko uku za a tashi gari wayan ba kaman ba abin da ya faru jiya ba za ka ga jini a kasa ko a inda ake harbi harbin ba da zai nuna cewa an yi harbi sai dai kawai za a tashi kawai kamar ba a yi wani abu jiya ba to wannan abin ya zama tamkar siyasa muke gani domin abin ba mu sanya za mu iya wato ainihin bayyana shi da kuke fama da harkokin kasuwanci a yanzu haka maganar kasuwanci shi ma ba karamin ci baya yayi ba sabila da menene yau a baminda da zan yi magana kai a baminda kasuwanci ya tsaya sabila da yawanci kayayyaki da ake samu na kasuwanci ana shigowa mana da su daga najeriya ne kuma akwai wa'yansu wanda suke ɗauka daga nan su ɗauka su tafi da shi ta can to yanzu saboda wannan matsalan ma gaba daya na matsalan bincike zai zama na cewa mutum zaka ga ya je ya saro kaya shi ya daga najeriya zai zo da shi abin da za a kayyade masa da sa sojoji za su tambaye shi wanda ma ba wai gwamnati ne ta abin ba na abin nan ba sojoji za su tambaye ka kuɗin da kila ma kayan ma in ka sayar ba za ka iya samu riban ko da a ce jaka ɗaya ba ne za ka ga mutum ya je ya saro kaya ya dawo a hanya an tare shi an har duma mishi kuɗi wani ma kuɗin da za ka kira shi ya tambaya shi ce nawa ma ya sai kayan shi ya kaga an kama kaya an makalar da shi sabila da mai sojoji sun samu wani hanya ne yanzu na cin abinci musamman wanda za a iya ce gwamnati ne ma ta basu wannan dama domin menene daga ka kawo magana za ka ma fara irin kare kanka ka ce ai doka ya ce kaza lallai za ka ga doka ya ce kaza a wannan yanayi domin za a yi maka cin mutuncin da baka taba tsammani ba a rayuwanka kuma za su musguna maka iya musgunawa da ka sani yanzu kawai salamun kaulan ake yi daga ka zo kawai shige ka bayar in me ka ɗauko haka ne in wannan ka ɗauko haka ne a riga an sani ba wani abin nan yanzu a nan kasuwanci kawai su sojoji suka bude kuma sun kashe wa mutanen gari mazauna wanda suke kasuwa ci kasuwa haka kuma a nan cikin gari yau za a bude gobe ba a bude ba kwanan nan jiya gari ya bude kwana uku aka yi ana vimo kwana uku aka shafe ana wannan abin to ga kudin haya da zaka je ka biya na shago ba sayar ba ballantana a ce ka ci riba kayayyaki wayanda suke sayar da abubuwa kamar tumatiri da kayan miya irin su ganye shek mutum ya zo kayan shi ya rube bayan da ya iya. Abin sani dai anan shine shekaru uku da rabi kenan da masu dauke da bindiga da kuma jama'an tsaron kasar jamhuriyar kamaru suke ta artabu a tsakaninsu Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar kamaru sai a dakaci shiri na gaba wasanni a takaice ministan wasanni da arziki na kasar jamhuriyar kamar mawale kwami da tawagarsa su fara wani rangaji domin ganin wa idanuwansu irin ayyukan da aka bawa masu kwangila da suke gina filayen kwallon kafa da zamani a kasar jamhuriyar kamaru anda suka fara yadda zangon nasu a jihar arewa a babban birnin jihar garwa kasancewar wannan filin kwallon yana ɗaya daga cikin waɗanda masu taka leda na nahiyar afirka za su gudanar da wasannin su idan har hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka cap sun amince da bawa kasar jamhuriyar kamaru daukan nauyin bakuncin hada gasar rashin kofin nahiyar afirka a kasar a shiga ta 2021 malam zakari masanin harkokin kwallon kafa ne na nahiyar afirka ga abin da ya labarta mini a kan gina filayen wasanni na kasar jamhuriyar kamaru a gaskiya a tafiyar da ake yi kashi 80 cikin 100 na gine gine wato filayen motsa jiki a nan kasar kamaru zan ce an kammala amma yadda ake cewa bahaushe ke cewa da sharori na kafa saboda kamar wasan wato filin wasanni na motsa jiki a nan garwa an kammala amma sai da wasu ƙananan wato wasannin motsa jikin da har yanzu ba gama ba nin ne ma ke ciwa eh, minista tuwa koriya na sismo ya kai ziyara arewa a garwan ya ziyarci filayen wasu ya nuna farin cikinsa wasu kuma gaskiya ya tada hankali ya nuna bacin ransa karara a gaban bayanin jama'a inda ya kira shi kan shi shugaban wannan kamfanin ya yi masa kaca-kaca ya nuna masa cewa fa kamaru ba ta da matsala a riga an biya kuɗi lakadan yanzu ana bukatar ne kawai su ba mu wato su kammala gini kuma su yi gaggauta kammala ginin saboda ya cancana su kammala gama ginin tun watan janairu amma sai zama cewa bayan watanni shida suna ja da kafa bai san menene matsalar ba to shi fa yana bukata a kawo karshen wannan ginin da kuma wasu otel-otel da ya cancanta a samu na masaukin baki shine yanzu kuma a tafiyan da ake yi eh, babu tabbacin cewa ita da kasar kamarun za ta karbi bakoncin wannan gasar a 2021 saboda ita wannan cutar kuwa tana ci gaba da yaduwa ne kamar wutar daji a kamaru Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To kafin mu karkare shirin a shakata da wannan. Gade maganar ta zo. ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO tana bukatar sama da dala biliyan 30 ta shirya gane ta aiwatar da gwaje-gwajen COVID-19 da magungunan rigakafi da kuma jinya a cewar kungiyar a yau Juma'a. wata kungiyar haɗaka karkashin jagorancin who wacce ta mai da hankali akan dakile yaduwar coronavirus tana sa ran samun kudaden domin gaggauta kokari da take yi ta taimaka wa kasashe da ba su da arziki wani ɗan rajin demokuraɗiyya a hong kong joshua wong ya ce yana sa rai shine babban wanda ake aunawa a shawarar dokar tsaron ƙasa wanda akwai yiwuwar kada kuri'a a kanta a 'yan kwanaki masu zuwa Wong kuma mai sukan lamirin dokar Majalisar Dokokin Kasar China ya ce dokar za ta rushe 'yancin walwala a birnin na Hong Kong. Jaridar Global Times da jam'iyyar kwaminisanci ta kasar China ke tafiyar da ita. Ta ce akwai yiwuwar 'yan majalisa za su tabbatar da dokar nan da ranar farko ga watan Yuli wato ranar Laraba mai zuwa. a wannan rana ce kuma ake sa ran kungiyoyin rajin demokuraɗiyya za su gudanar da taron shekara domin zagayowar ranar mika birnin hong kong da china daga mulkin birtaniya shekaru 23 da suka shuɗe da ƙarshe yau juma'a wata kotu a pakistan ta kammala shari'a ta kuma yanke hukunci akan wasu mutum biyar da laifin shiga kungiyar alkaida da kuma taimakawa ayyukan ta'addanci wata sanarwar da ma'aikatar yaƙi da ayyukan ta'addanci a lardin punjab na cewar kotun da ke birnin gujranwala ta samu mutane ne da laifin tallafa wa ta'addanci da ajiyar abubuwan fashewa da shiga kungiyar da aka ayyana ta 'yar ta'adda kowane ɗaya daga cikin mutane zai zauna a gidan yari ne tsawon shekaru goma sha shida da cin taron laifukan kuɗi. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin namu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu. Aisha Sule ce ke muku fatan a kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.